na maulan sahibul karyati shek ibrahim yas radiyallahu ta'ala an shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas muna cikin suratul an'am za mu tashi aya ta ɗari da talatin da takwas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 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه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 fazarhum wa ma yaftaru a Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana irin halayen da kafiran makka suka kasance kafin bayyanan musulunci wato suna ware waɗansu dabbobi su ce ba za a yanka su ba da sunan Allah sai da sunan gunki waɗansu dabbobi kuma in za a yanka sai a yanka da sunan Allah ba da sunan dodon ba waɗansu dabbobi mace ba za ta ci ba sai dai maza amma idan ta mutu da maza da mata za su ci wata dabbar ba za a hau ba wata dabbar ba za a dora mata kaya ba to haka nan kuma suka raba gonakinsu da dabbobinsu kashi biyu da suka raba kashi biyu sai suka ce kashi na farko sun ba Allah kashi na biyu sun ba wa dodo, amma idan aka yi bango ko kuma wani talaka mabukaci ya zo za a ɗiba cikin rabon da suka ba Allah su ba shi shi kuma dodo idan an yanka dabba za a ba wanda suke yi wa dodanni hidima amma abin mamaki shi shine daraban allah da daraban dodo duka an sa shi ne a sto daya idan rabon allah ya zamo ya faɗo cikin rabon dodo sai su ce a barwa dodo allah mawadaci ne amma idan rabon dodo ya fado cikin na Allah sai su ce a ɗauka a maida wa dodo kayansa haka su rika to shi ne a yau kuma Allah tabaraka ta'ala yake faɗi yake cewa maka zalika to haka nan dai yadda ka ji dinnan shuraka'un dodannin nan nasu zayyana likasirin kasirin minal mushrikina sun kawata wato sun kawata wa tili daga cikin maguzawan kafiran makka katla auladihim su rika kashe ƴaƴayensu kazalika min safatil jahiliya haka nan saboda wauta irin na zamanin jahiliya kafin bayyana musulunci kanu kafiran makka yaktuluna auladahum suna kashe ƴaƴayensu bil wa'adi ta hanyar birnewa a ƙasa shuraka'un dodannin su suke sa su wannan liyar duhun domin su halakar da su waliyal bisu alaihim dinahu domin su rikitar musu da addininsu yukhlidu alaihim dinahum wato su gauraya musu addininsu na annabi Ibrahim da kuma addinin maguzanci amma walau sha Allahu da Allah ya ga dama ma fa'alu da ba su aikata wannan abin da kaga suna aikatawa wannan shi ake kira kidabul mashi'a akwai kidabul hikima akwai kidabul mashi'a kidabul hikima wato shari'a kenan kidabul mashi'a shine hakika in ka ji Allah tabaraka ta'ala ya ce da mun ga dama da kaza bai faru ba to hakika ce idan ka ji Allah ya ce duk wanda ya aikata kaza ya aikata dan kansa shari'a ce amma kan ya ce walau sha rabuka ma fa'alu walau sha Allah ma fa'alu walau sha rabuka ma faru to wannan hakika ce shi ne ce fasarhum ya rasulullahi ka rabu da su wa ma yaftaruna da abin da suke kagawa na ƙarya a bisa ubangiji tabaraka wa ta'ala to jiya mun tsaya a daidai wannan wuri yau kuma za mu tashi daga inda muka tsaya shehu radiyallahu ta'ala an warda ku annabi amin yace kana wahidun min al-kuffari an yi wani daya daga cikin kafirai aslama ala yadin rasuli sallallahu alaihi wasallam wannan kafiri ya musulunta ne a hannun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa kullama jalasa fi majalisin nabi sallallahu alaihi wasallama jalasa ka'iban hazinan da'iman duk sanda ya zo ya zauna a mazaunin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan zauna cikin kunci da bacin rai da kuma damuwa a koda yaushe haka yake mutakanni'an sai kaga ya rufe fuskar sa kamar yana jin kunya ko yana jin nauyi fa fakallamahu rasulu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa magana yace kai yaya ko yaushe in ka zo nan sai ka zo cikin damuwa cikin bacin rai cikin kunci kai ta lulluban lulluban fuskarka menene ya faru ma baluka ya rajul gaya mun me ke damun kai bawan Allah da'iman hazinan ba'da ma hadaka Allah ila islam kullum kai kana cikin bakin ciki da damuwa da kunci bayan kuma Allah ya shiryar yadda kai zuwa ga addinin musulunci me yake sa ka damuwa kala sai wannan bawan Allah sai ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi sallama ana fa'altu zamban fil jahiliya azunnu annan Allah la gafi li ni na aikata wani babban zunubi zamanin jahiliya kafin in shiga musulunci kuma girman zunubin yana gwada min cewa Allah ba zai gafarta mun abin da na yi saboda zunubin ba ƙaramin zunubi ba ne qala da annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi wa mahuwa. huwa mazo ga ya me ka aikata menene wannan zulubin da kake ganin girman sa wannan mutum sai ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam innahu yastahi yana jin kunya saboda girman zulubin yana jin kunyan manzo Allah sallallahu alaihi ba zai iya gaya masa ba innahu yastahi an yazkura zalika lirrasuli sallallahu alaihi wasallam yana jin kunyan ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan zunubi da ya aikata a zamanin jahiliya salahur rasulu sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya tambaye shi wa qala lahu sai ce da shi zambuka shay'un haqirun bi janibi afullah tabaraka wa ta'ala kai bawon Allah zo in gaya maka ni ne wanda Allah ya aiko rahama ga talikai baka sani ba kaji kaga wannan zunubin da ka aikata idan zunubinka ya kai adadin ƙwayoyin ƙasa to idan aka ɗiba duka aka zuba shi a cikin tekun rahamar Allah za a waye gari kamar ba a yi shi ba in ba ka sani ba ka san haka zunubinka wani abu ne ƙanƙani idan aka kai shi janibin yafiyar Allah tabaraka wa ta'ala to daga nan sai mutumin zai dan warware ya saki da ya warware sai manzo Allah ce ga yan ji ina sauraron ka qala lahu sai ce da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuntu rajulan fil jahiliya mimman yakrahuna al banat ni da kake gani wani mutum ne zamanin jahiliya daga cikin mutanen da suke kin haihuwar 'ya'ya mata ni ba na son haihuwar mace kun san dama Allah ya gaya mana ayi menene ce wai za ku shira hadu bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim tawara min alqawmi min su'i ma bushra bihi ayumsikuhu ala hunin am yatussuhu bit turab Allah sa ma ya ku idan balarabe zamanin jahiliya kafin musulunci aka ce masa matarsa tana nakuda, to sai ya gudu ya bar gari kawai dama zai gaya mu ne yin ta haihu ka zo min da labari amma a zo da labari mai kyau kawai sai ya gude ya koma daji ya je ya sami gindin itaciya ya zauna to idan wanda aka bar wa sallahun jarumi ne sai ya zo ya gaya masa in ko ya san shi ba jarumi ba ne daga nesa zai ce masa ta haihu sai mike zara takobi me aka samu sai ce mace ce sai juya a guje kama ƙarasu ya shigo gari to kuma da ya shigo gari sai harka nuna shi ana zungura ga mutumin fa ga mutumin wanda bai sani ya ce lafiya a cikin yi matarsa ta haihu mace aka haifa sai a bushe da dariya haka ake shi ne dalilin da ya sa Allah ya taba annabi yaya mata shi ne shugaban halitta a san cewa ‘ya'ya mata suna da daraja kuma abin da zai burge ka ana ɓoyewa ana fushi ana jin kunya shi manzo Allah ɗauko su yake fito cikin jama'a da su sai a yi ta mamaki to daga nan sai cire wannan abin a zukatan mutane baki da shi ne shi wannan mutum ya faɗi ya ce to kun tura rajulan fil jahiliyyati mimman yakrahuna al banat ni wani mutum ne a zamanin jahiliya daga cikin waɗanda suke kin haihuwar 'ya'ya mata kullama wulidali bintun tuha duk lokacin da matata ta haifa min ɗiya mace sai in kashe ta duk lokacin da matata ta haifa min ɗiya mace sai in kashe ta da yawa daga cikin sahabbai an samu wanda sun yi haka akwai sahabin da ana zaune sai kaga yayi dariya wani lokaci kuma ana zaune sai kaga ya fashe da kuka aka tambaye shi ya ce dalilin da ya yasa nake yin dariya wato lokacin da nake sassaka winkin dabino in za a yi tafiya sai in tafi da shi shi nake bautawa amma idan guzuri na ya ƙare sai in dinga ɗan ɓallar shi kaɗan kaɗan har in cinye kayan ka ji da ya ce abin da ya sa nake kuka kuwa ya ta da na binne da ranta tana kuka tana roƙona amma na binne ya ce wannan shi ke sa ni kuka to shi ma wannan sai ya ce kullama wani dali bintun duk lokacin da aka haifa min ɗiya sai in fita da ita bayan gari sai in kashe ta in binne ta fauli dalli bintun sai ku wata rana aka haifa min diya mace kuma bat labat ummuha minni Allah aktuluha sai mahaifiyar wannan ya ta roƙe ni ta dinga roƙona tana magiya ta ce dan Allah kar in kashe mata wannan dan Allah in ban mata wannan tana so wada labat minni uhudan ta nemi alƙawura daga wurina wa Wasiƙa, da kuma yarjejeniya fa a tuha ni kuma na fata alƙawura muka yarjejeniya da ita fa a tuha uhudan wa mawasika muka yi alkawari da ita muka yi yarjejeniya da ita anni la ha cewa ni ba zan kashe mata ya ba hatta kaburat har sai da wannan yarinya ta girma wa balagat mablagan nisa'i ta kai shekarun balaga irin shekarun mata wasarat sai ta zamanto ajmala nisa'il alami ita ce mafi kyawun matan duniya a lokaci. ta zama kyakkyawar mace fahaɗa har rijalu sai maza suka fara zuwa wurinta suna neman aurenta fada halalin shaidanu sai shaidan ya shiga zuciyata bi an ni a takabbaru an takuna binti zaujatun lirajulin kawai sai na ji girman kai wai ni wallahi ba wanda ya sai auriyata kun san abin da ya sa mu za mu dinga mamakin an faɗi wannan hasken musulunci in ba da musulunci ba ba naman alade wani nama ne mai kyau Allah nan in ba dan hasken musulunci ba wallahi burkutu wani abin sha ne mai garbi in ba dan hasken musulunci ba duk ayyukan nan na mahusanci za a yi su ba tare da an ji nauyi ko kunya ba musulunci shine ruhin da ya busa wa ruhinmu kunya har muke gane abu kaza ba daraja bane abu kaza ba girma bane abu kaza bai dace amma wanda ba musulmi ba shi bai jin wannan to shine sai ke ganin shi yanzu a matsayin shi ya za a yi wani aure shi so da ka shi bai yadda ba Faɗa labtu min sai na nema daga mahaifiyar wannan yarinya an tusafira ma'i ila ziyarati ba'dul aqarib cewa ta bani yarta zan tafi zan je in ziyarci dangi da yan uwana zan je in yi zumunci saboda ka ina son wannan yarinyar ta raka ni ashe akwai manufa a zuciyar shi bai kashe ta ba sai da ta girma shikenan hat ummuha sai mahaifiyar ta yi murna ta ce oh ikon Allah kada ka kake ƙin yaya mata yanzu kuma gashi kai kake neman har yak kamata raka ka Ya ce kwarai kuwa sosai ba komai yi, da Allah ki shirya ta muje fa hayya adlaha kullu huliyin wa hulalin shikenan sai uwarta ta shirya mata dukkan kayan kwalliya aka sa mata awarwaro a hannu wa hulalin da kuma sarka a wuya da ɗan kunne da sarga hannu kuma aka sa mata warwaro wa zayyana ta ta ƙawata yadda wa arsalat na hamayi sai ta aiko ta wuri na ta ce mu je falamma zahabna ila da dariki lokacin da muka kai tsakiyar hanya miltu biha ila bi'rin hunalika sai na karkatar da yarinyar zuwa wata rijiya kusa da mu fa'arattu an ulki hafil beri abinda nake nufi da an zo daidai rijiyar in tunkuda ta kawai ta fada fafaɗanar lizalika sai yarinyar ta lura sai ta gane ina so in jefa ta a rijiya ƙanar sai ta ce da ni ya abati ya babana la taktuluni don Allah karka kashe ni la taktulni karka kashe wa iyyaka an tahuna ummi ba da ma a hatta ahattaha ka shedin ka kakka ha'inci uwata bayan kun yi alkawari da ita wa daita uhudan wa mawasika kun yi alkawari kuma kun yi yarjejeniya da ita cewa ba za ka kashe ni ba annaka la taqtula ni kai alkawari cewa ba za ka kashe ni ba fa iza nazartu ilaiha rahimtuha idan na kalli yariya sai in ji tausayinta wai iza nazartu ila annar rijala ha in kuma na tuna samari fa suna santa ni kuma ba na so a auri iyata kaga wannan ai dabbanci ba na so a auri yan shi amma ya auri yan wani abinda suke tsoro shine idan an zo biki babu kudin da zai mata kayan ɗaki to wannan abun kunya ne a wurin larabawa shine sai su kashe kamu ko kuma yaƙi ya zo a zo a kama ta ta zama baiwa ba su damu ba dan an kama namiji ya zama bawa amma ba sa so a kama 'ya'yansu mata su zama bayi balarabe yana ganin da a mai wannan gane kashe ɗashi da hannun shi wannan abin sai ya sa da ya zo daidai wurin rijiyar yana so ya tura ta amma in ya kalle ta sai ya ji tausayinta in kuma ya tuna maza fa za su aure ta wato abin biyu ne na farko dai abun kunya ne a zo auren ta ba kayan ɗaki na biyu kuma wai abun kunya ne wani ya auri yanka kuma ka dinga haduwa da shi da ya kalle shi zai dinga tana wannan ne fa yake kwana da yata to wai su a su wannan abun kunya ne so da ka gane kashe ta kamun lokacin kawai ya ce zartu iza nazartu ilaiha rahimtuha in na kalle ta sai in ji tausayinta wa iza nazartu ila anna rijala Ha? in ko na tuna cewa mazaje suna neman aurenta azamtu ala liha sai in yi niyyar kashe ta hatta galabat ni nafsi har sai da zuciyata ta nafsu ta rinjaye ni fa da fa'atu ha biri sai ko na tunkuna ta cikin rijiyar fasa kadat sai ko ta fada fasa ta kara ta ce kataltani ya bi babana ka kashe ni fasamitu hatabki sai na ji tana ta kuka a cikin rijiyar fajalastu haulal biri sai na zauna a bakin gabar rijiyar ayyaman ne kwanaki hatta barata har sai da ta mutu subhanallah subhanallah wasa kana sautaha har sai da muryar ta yi shuru alimtu annaha matat na fahimci cewa ta mutu fa zahabtu sannan na bar bakin rijiya na wuce falan ma balaga hunak falan ma balaga huna lokacin da labari ya kawo nan bakan nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya fashe da kuka kawai sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi kuka yayi kuka yayi kuka yayi kuka wa kala bayan ya share hawa ya kalli mutumin nan ya ce wallahi laukuntu kuntu aqibu ahdan bi zambin ba hufil jahiliya la'aƙabtuka na haza hadha ya ce wallahi da zan azabtar da wani ɗayan mai hukunci akan abin da ya aikata kafin musulunci zamanin jahiliya wallahi da sai na hukunta ka akan wannan ƙazamin aiki da kai wannan hikaya ƙurɗubi ya kawo a cikin tafsirinsa juz'i na bakwai shafi na tis'in da bakwai kana ahalul jahiliya shehu radiyallahu anhu yace mutanen zamanin jahiliya sun kasance yaf'aluna haza suna aikata haka hazihi suratul an'ami faddahatil jahiliya ita wannan sura da muke ciki suratul an'am tana kunyatar da aikace-aikacen zamanin jahiliya wasafat ma kanu alaihi min aljahli was safaha kuma wannan sura tana bamu labari tana sifanta mana halin da larabawa suke ciki maguzawa kafin bayyana musulunci irin na wauta da jahilci da sakarci wa qalu hazihi na'amun wa qalu hadhihi أنفس حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا هذه أنعام وحرز هجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون آه Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bari ma ka ji wata wautar kuma wanda maguzawan mushrikan makka suke aikata kafin zuwa musulunci Waƙalu suna cewa hazihi al'amun waɗannan dabbobi na ni'ima awakai da tumakai da shanu da raƙuma wa harsun da kuma kayan noma hijirun wai haramun ne haramun ne babu wanda ya isa ya ci su illa manna shausai sai wanda muka ga daman halatta masa kamar su suka yi kayan illa man nasha'u bi zamihim sai wanda muka ga dama min khadamatil ausani daga cikin hadiman wato a a a gumaka hadiman dodanni ke akwai ƙur'aninsa a cikin ina to masa da shi dama yana na cikin gana shi illa man nasha'u sai wanda muka ga dama min min khadamatil awsani wa ghairihim daga cikin hadiman dodanni da kuma wasunsu biza amim saboda ƙaryarsu la hujjata lahum fihi babu hujja gare su a cikin wannan zantuttuka na ƙarya wa an'amun da kuma wadansu dabbobi hurrimar zuhuruha waɗanda suka haramta hawa gadon bayansu dabbobi ne amma wai ba za a hau gadan bayansu ba fala turkabu ba a hawan su kasawa'iba wani baha'ira kamar sawa'ibawa da kuma baha'irawa waɗansu dabbobi ne nasu sai a ce wannan ba za a hauta ba wannan ba za a dora mata kaya ba wannan ba za a yanka ta ba sai ta mutu dan kanta to in ta mutu da maza da mata za su ci amma akwai dabbar da an yanka maza ne kawai za su ci mata ba za su ci ba akwai dabbar da in ta zo shan ruwa ba wanda ya sai kore ta ko ina ne ba wanda zai hana ta to duka waɗannan ƙarerai da suke tsarawa Allah tabaraka wata ke gaya ma'aikin sallallahu sallama wa an amun hurrimat ha da kuma waɗansu dabbobi da suke haramta a hau gadon bayansu kamar sawa'ib da kuma bahayar wa an amun da kuma waɗansu dabbobi la na nasmallahi wato ba a ambatan sunan Allah alaiha inda zabiha a lokacin da za a yanka ta in za a yanka ta ba sunan Allah za a kira ba sunan dodo za a kira akwai dabbar da kuma ita in za a yanka ta ita kuma sunan Allah za a kira ba sunan dodo ba sakarci ne gashi nan iri iri bal na isma asnamihim bar dai suna ambatan sunayen dodanninsu ne wani sabu zalika ilallah sai suke danganta wannan zuwa ga Allah cikin ƙaryarsu cewa wai haka yake a cikin addinin annabi ibrahim alaihissalam iftira'an alaihi suna yin ƙage gare shi suna ƙaga ƙarya suna yaɓa masa sai allah tabaraka ta'ala ce sai ya jizihim bima kanu yaftaru da sannu allah tabaraka ta'ala zai sakanta musu da abin da suka kasance suna ƙagawa na ƙarya innal ladzina yaftaruna ala allahi kaziba? la yuflihuna shine sakamakon waɗanda suke kagen ƙarya suke yaba bisa Allah ba za su taɓa rabauta ba shine sai jizihim ma kanu yaftaruna alaihi da sannu Allah tabaraka ta'ala zai saka musu da abin da suke ƙagawa na ƙarya bisa Allah wa qalu ma fi budun wa qalu ma fi budun hadhihi lan'am khalisatun li dhukurina wa muharramun ala أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم وقالوا ما في بدون هذه الأنعام خالصة لذكورنا محرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم الله تبارك وتعالى يا رسول الله har yau dai barka ji wata wauta kuma daban waƙalu maguzawan mushrikan makka suna cewa ma fi buduni hazil al'ami abin da yake cikin cukkunan waɗannan dabbobi na ni'ima al-muharramatu bar haramtawa wa hiya sawa'ib wal bahayir su ne saha'ib da kuma bahayir khalisatun ai halal ne cin su halal ne amma li zukurina ga mazan mu kawai banda matan kaga wadancan sun hana a hau gadon bayansu wannan kuma sun hana mata su ci wai sai dai maza khalisatun halalu wai halal ne li zukurina ga mazajen ya juzu li zakari ya halatta namiji ya ci an ya kula min an ami alihatina ya ci daga wato dabbobin dodanninmu amma mata ba za su ci ba kuma haramun ala azwajina amma abin haramtawa ne a bisa matanmu walakin haramun alal nisa'i an takula min an'amil alihati wai maza za su iya ci in an yanka amma mata bai halatta ba dabbobin da aka ba dodanni in an yanka bai halatta mata su ci ba wa in yakun maitatan amma idan kuma wannan dabba ta mutu ko ta yi bari sa iya ci in yanka ta aka yi to maza ne kawai za su ci amma idan ta faɗi dan kanta ta mutu ta zama mushe kenan to kowa zai iya ci haka nan abin da ta haifa mata ba za su ci ba amma idan abin da ta haifa din ya zo mushe wato bari kenan ya zo ba rai kowa zai ci kaga wannan dabbanci illa iza matar binafsi hasiri dai idan ita dabbar ta mutu dan kanta in kanat maitatan in ta zama mushe fal maitatu halalun lizzukuri wal inasi mushe halal ne ga maza da mata domin yankan Allah ne eh, <laughs> ya zama yankan Allah wannan kai ka yanka wannan kuma Allah ne yanka saboda haka ya kamata matan ma a bar su su ci fahim fi shuraka'u kaga anan da mazan da matan duka za su yi tarayya fihi a cikin cin mushi da wannan yankan Allah ne sai jizihim da sannu ya jizihimullahu Allah zai saka musu wasfahum wannan sifantawa da suke wa dabbobi a hau wannan kar a hau waccan a dora ma wannan kaya kar a dora ma waccan wannan in za a yanka a kira dodo waccan in za a yanka a kira Allah wannan kada mata su ci amma in ta mutu kowa ya ci wannan sifofi da suke sifantawa dinnan zalika kaga wannan sifofi da suke yi bit tahlil wa tahrimi na halattawa da kuma haramtawa da sannu Allah zai saka musu kai shi hu domin cewa shi Allah hakimun gwani ne fi sun ihi a cikin aikace aikacensa alimun masani ne bi khalqihi da halittarsa baki daya har khasira قد خسر na qatalu أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله qad wa ma kanu muhtadin a <clears throat> Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce allazina qatalu auladahum kad khasira waɗannan larabawa maguzawan mushrikan makka da suke kashe ‘ya'yayensu domin tsoron kar a yi yaƙi a ribace su ko kuma bikinsu ya zo babu kuɗin da za a aurar da su ko kuma wanda suka rena wa matsayi ya auri 'ya'yansu duka wannan abin kunya ne a wurin laraba waɗanda suke kashe 'ya'yansu don wannan bilwa'adi ta hanyar binnewa a ƙasa safahan don wauta wautar da take ɗauke da jahalan jahilci bigairi ilmin ba tare da sanin cewa Allah shi ne mai arzutawa suna kashe 'ya'yansu domin tsoron talauci wai kada bikin 'ya'yan ya zo ba kudin aure ba su san cewa kuma min dabbatin fil ardi illa ya la ha ba inna allaha huwa ar-razzaqu zul quwwatil duk ba su san wannan ba saboda haka suna kashe 'ya'yansu safan bigayar ilmin ba tare da sun san cewa Allah shine mai arzuta su shine kuma mai arzuta 'ya'yan nasu Na hannun narzuqukum kuma iyahu ba ka ce ba mu ne masu arzuta ku mu ne masu arzuta ƴaƴayen nawo wa haramu har ta kai suna haramta ma razaqahumullah Allah tabaraka ta'ala abinda Allah tabaraka ta'ala ya arzuta su ma zikira ne daga abinda aka ambata shine na dabbobin nan dabba kaza a ci dabba kaza kar a ci ba tare da Allah ne ya haramta musu ba su suke haramta wa kawunan su iftira'an saboda kagi alallahi bisa Allah qaddallu hakika waɗannan maguzawan mushrikai sun bace wa ma kanu mutadina su kasance shiryayyu ba zuwa tafarkin aljanna wa huwa allazi wa huwa allazi ansha'a jannatin معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نكله مختلف أكله والزيتون والرمان مختلف أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا كله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه min samarihi iza asmara wa atu haqqahu yawma حساده wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin a nan Allah tabaraka wa ta'ala yana sanar da mu cewa komai shi halitta babu wanda ya sai halatta wani abu ko ya haramta wani abu sai abin da shi ya halatta ko kuma shi ya haramta da su waɗannan maguzawan mushrikan makka suke cewa hazihi al'amun wa harsun hijo la yal'amuha illa man Sha, bi zane kayan noma da dabbobin nema babu wanda ya sai ci su haramun ne sai wanda mu muka halatta masa shine Allah tabaraka wa ta'ala ke gaya ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anan ya ce ka gaya musu wa huwan lazi an sha'a jannatin Allah ta tabaraka ta'ala ne wanda ya kagi yani halaka ya halicci jannatin gonaki basati ne yani gadinoni ma'arushatin waɗanda suke shimfidaddu a ƙasa mafsudatin masu yaɗo alal ardi a bisa ƙasa kalbin ɗihi kamar duma ko goji ko kankana ko kabewa ko irin su doya ko su dankali irin irin waɗannan abubuwa da suke yado wa gaira shatin da kuma waɗanda suke ba shimfiɗaɗɗu ba ba masu yado a ƙasa ba bi an irtafa ala saƙin kan nakhli kamar waɗanda suke miƙewa akan ƙafafuwansu shine jijiyoyinsu su tsaya a tsaye kyam kamar dabinai kamar itatuwan dabinai a san akwai gwaiba akwai mangoro akwai lemu waɗanda su miƙewa suke yi waɗanda su kuma a kwance suke yin yaɗo a nan ne malamai suka ce inda za mu lura za mu gane amfanin ladabi waɗanda suke yin yaɗo allah suka yi wa biyayya suka yi masa ladabi shi ya sa a kwancen in suka tashi haihuwa 'ya'yansu manya suke haihuwa waɗanda suke miƙewa kuwa sai ka ga 'ya'yan haka bai wuce kaga tuffa bai wuce girman hannun nan ba mangoro bai wuce girman hannun nan ba haka lemu haka gwaiba amma kankana sai an sa hannu biyu ake dau saboda ladabi da ta kwanta a gaban Allah su kuma waɗancan da suke miƙe sai Allah ya ba su ‘ya'ya ƙanana saboda girman kai shine ne za ka shi Allah ta'ala yana cewa fali ilmu wal gina wa hizbun qad atat wa harakatul khabdi fihinna rasad wal jahlu wal faqr wal jahlu wa jadbun qad atat wa harakatul raf'i fihinna rasad fazi isharatun iza aqalta ra'iqatun fal tadri ma ulhimta la yasbun sayru ala al ajbari wala ala al ashjari fi yes ya aki saboda haka idan aka lura da kyau za a gane cewa ladabi da biyayya kuma ladabin nan bakar ka ɗauka wai sun babanka ko babanka ko malaminka ko shehinka duk wanda ya fi ka shekaru girmama shi wanda ya fi ka ilimi girmama shi wanda ya fi ka daraja ka girmama shi zai iya yiwa ka fi mutum ilimi ya fi ka daraja ba mamakin sharifi ne ko ba maki ubansa wali ne kuma ka'idar sufanci duk mutumin da ya fito daga wani tsatso mai kyau to dole ne muridai su girmama wannan A ah, baka ji abin da Allah ya ce ba a cikin ji suratul kahfi ne wa kana ma Saliha dalili ke kawai saboda babansu amma annabi da wali su kai musu hidima annabi Musa da Khadir suka yi hidiman gyara katangar da dukiyarsu take karkashi saboda mai wakana abu ma Saliha. Baban babansu mutumin kirki saboda ka duk inda kaga sharifi ka girmama shi duk inda kaga wanda ya fito daga jikin wani wali ka girmama shi saboda Allah ma yana girmama su kowa da aljannarsa amma waliyai da salihan bayan wanda suka yi Allah aiki mai kyau za su iya gayyata 'ya'yansu inda suke to shi ne a nan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa huwa allazi ansha'a Allah shine wannan da ya kage khalaqa ya halicci jannatin gonaki basati ne wato gadinoni ma'arushatin shimfidaddu a ƙasa mafsudatin alal ardi waɗanda suke yin yado a bisa ƙasa kalbi kamar wa kankana kamar a duma kamar goji kabewa wa gairaha da wani su. wa gaira shatin da kuma waɗanda su ba shimfiɗaɗɗu ba ne ba masu yin yaɗo ba ne bi an irtafa'at ala sa'in kan nakhli wato su mikiwa suke tsaya kan kafafuwansu kamar dabinai Allahu an sha'alana basatina na ishu biha da ka ba wani wanda zai zo cewa abu kaza halal ko abu kaza haram Allah shine ya halitta mana dabbobi kuma shine ya halitta mana gonaki da shuke-shuken da ake a ciki kuma shi ya halatta mana shi da yi mana su domin mu rayu da su min hama yan basilu a ciki akwai waɗanda suke shimfaduwa alal ardi a kan ƙasa wa min hama lahu a ciki kuma akwai wanda wato bai da makyangyama kan nakali kamar dabino Wa nakala ka ga icen dabino wa an sha'an nakala ai Allah shine wanda ya halicci icen dabino wa zar'a da kuma shuke-shuke muktalifan ukuluhu za ka ga abincinsu ya sha bambam samaruhu wa habbuhu fil hay'ati tsari, wato 'ya'yan itatuwa da kuma ƙwayoyinsu da yanayin sifofinsu da ɗanɗanon zaƙinsu a baki sun sha bambam kaga a ɗanɗanon gwaiba ba yi daidai da ɗanɗanon mangoro ba ɗanɗanon mangoro ba iri ɗaya ba ne da na lemu na lemu ba iri ɗaya yake da na ayaba ba hakanan tuffa hakanan inabi da sauran makamantansu za ka gansu wato muktalifan ukluhu abincinsu ya sha banban. shine ‘ya'ya da ƙwaya da kuma yanayi da kuma ɗanɗano Wasu zaituna da kuma zaitun war rumana da ruman mutashabihan an gane ba eh, wato suna kama da juna amma warƙe ma ganyayensu da yake kama za ka ganyayen koyi shatab amma kuma muktalifan alwano a ganye su kwarrai amma a wurin ɗanɗano sun sha bamban da kuma yanayin launinsu wa gaira mutashabihin wato da kuma waɗanda ba ba su yi kama da juna ba akwai wanda sun yi kama da juna akwai wanda ba su yi kama da juna ba ɗa ne ma wurin ɗanɗanansu kulu ku ci su baki ɗaya min samarhi daga 'ya'yan itatuwansu iza asmara ku ci daga kayan marmari idan ya yi tsiro kablan na tiji kamun ya nuna mutum yana da gona sai gwai ba ta yi ko ba ta nuna ba kana da iko ka tsinka ka ci mangwaro ko bai nuna ba kana da izinin ka tsinka ka sha ba sai ya yi dole ba wa atu haƙƙahu amma dai ku ba da haƙƙinsa wa zaka aw nisfuhu a duk buhu goma ana so a ba da buhu daya amma idan ba kai kai bar ruwa ba kuma idan babu wata korama da take gudana a cikin gonarka amma idan noman da kai kai kake bar ruwa to a cikin buhu goma sai ka cire buhu ɗaya sai a raba biyu sai ka ba da rabi ko kuma ce buhu ashirin ka da buhu daya wala tusrifu amma kada ku yi banna bi da'il kullu kar ku ce za ku bada kayan noman ku baki daya fala yabqa li iyalukum shay'un ku ce za ku bayar duka ku rage wa iyalanku wani abu ba innahu cewa Allah la yuhibbul musrifina baya san masu banna almujawizina zina ma hadda waɗanda suke ƙetare iyakar da ya iyakance su gare shi amma waɗansu malamai sun ce nan wa'atu haƙƙahu yau mai sanihi ba zakka ake nufi ba Haƙƙun aini ake kiran shi saboda umarni akan zakka bai sauka ba a makka sai da aka zo madina wannan kuma sura a makka ta sauka saboda haka ba maganin zakka ake ba a nan ana maganin ranar girbi wanda suke zuwa kallo da waɗanda suke taimakon korin aiki su ma ku ɗiba ku ba su haƙƙun aini shine wa atu haƙƙahu mai sadi ba zaka ake magana ba nan wala sirfu amma kar ku yi banna ku ce za ku kwashe duka saboda tsoron Allah ku bayar a ku rage wa iyalanku wanda za ku ba su haka yake ko wa minan an'ami ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله Wala tattabi, ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الله تبارك وتعالى yana gaya ma'aiki sallallahu alaihi sallama ya ce ya rasulallahi ka gaya musu Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake anshi aminal an'ami ya halitta daga dabbobin ni'ima kamar yadda ya halicci jannatin ma'arushatin wa gaira ma'arushatin shi ya halicci gonaki waɗanda suke shimfiɗaɗɗu masu yaɗo da kuma waɗanda suke miƙewa sama itatuwa duka Allah shi ne ya yi su haka nan su ma dabbobin Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya yi su to daga cikin dabbobin nan akwai hamulatan masu ɗaukaku kuma su ɗauki kayan ku Allahu Allah mai girma da ɗaukaka halaka lana min jinsil al'ami hamulatan salihatan Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin jinsin dabbobin nima ya halitta mana waɗansu dabbobi masu ɗaukanmu su ɗauki kayanmu salihatan ƙarfafa lilhamli alaiha waɗanda suke da ƙarfin da za su iya ɗaukanmu mu hau kansu kali iblil kibari kamar dai manya-manyan raƙuma wa farsha da kuma shimfiɗaɗɗu a ƙasa kamar awakai tumakai da sauransu can hamulatan kamar dawakai da raƙuma da sauransu nan kuma wa farsha kamar tumakai awakai raguna da sauran makamantansu ma la taslu hamli kamar waɗanda ba su da ƙarfin iya ɗaukar ku kalganami kamar tumakai da awakai din kulu ku ci mimma daga abin da Allah ta'ala ya arzuta ku da shi wala tattabi'u khudwatish shaidani, kada ku bi hanyoyin shaidan gajejjeru ɗara'iƙahu irin gajajjerun hanyoyinsa fitta Harimi, a wurin haramta abinda da Allah ya halatta wata halili da kuma halatta abinda da Allah ya haramta kan kuwa yi haka innahu domin cewa shi shaidan lakum mu mubin wato maki ne gare ku bayyinul adawati mai bayyanannen kiyayya ba wai yanzu ba tun kakanku yanzu kusan shekara dubu bakwai yana gaba da babanmu adamu amma har yanzu mu yake ba ta samun maki irin shaidan ba sa Allah ya gama da inda shaidana na kuma a aduwan ta ki zo aduwan yanzu an samu kusan shekara dubu bakwai yana gaba da babanmu amma sai da ya alkawari la ahtalikan na zuriyatahu illa qalila wai mukin so ka shine Allah ke gaya mana kar ku yadda ku ba hanyoyin shaidan makiyin ku yana kin babanku kiyayyata kawo kanku saboda ya kamata mu kiyaye shi don Allah ya kiyaye mu daga sharrinsa samaniya ta azuwaji. samaniya ta azwaji من الضأن اثنين ومن المعز اثنين أولى الذكرين حرم أم الأنثيين أم ثم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ولا الذكرين حرم من الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين a ubangiji tabaraka wa ta'ala har yau dai yana gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka ce da su wa huwa allazi ansha'a lakum samaniyata azwajin Allah tabaraka wa ta'ala har yau shine wanda ya kaga ya halitta muku wato a aure na dabbobi nau'i nau'i har nau'i takwas ansha'a Allah Allah shine ya halicci samaniya ta asnabi nau'o'i guda takwas lakum gare ku minal an'ani na daga dabbobi wato kaga akwai amali akwai taguwa akwai bujimi akwai balama akwai rago akwai tinkiya akwai taure akwai akuya in ka girga shine nau'i takwas amale da taguwa biyu ko sai bijimi da balama hudu ko sai kuma rago da tinkiya taure da akuya kaga takwas kenan shine samaniyata azwajin an sha Allah lakum samaniyata asnafin min al Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya halitta muku nau'o'i guda takwas na daga dabbobin ni'ima min ad-da'n isnaini a cikin tumakai akwai guda biyu ma'aurata an gane ko shine min ad daga cikin tumakai isnaini akwai mace da namiji aure zaujain isnaini zakarin wa unsa su ne aure guda biyu da namiji da mace shine rago da tinkiya kenan wa minal ma'azi daga cikin awakai su kuma su ma akwai ma'aurata guda biyu zaujai ne aure ne guda biyu ne su biyu aidan kuma su ma su ne taure da akuya kul ka ce da su ya muhammad sallallahu alaikawa liman harrama zukural al'ami taratan wa ha ukhra ka gaya ma wanda yake haramta cin naman waɗannan dabbobi wani lokaci ya haramta wa kowa wani lokaci kuma ya haramta wa mata wani saba zalika idan ba ya danganta abin ya ce wai Allah ne haka ka gaya masa a azzakaraini wai shin mazajen ne mina bani daga cikin wato a rago wal ma'azi da kuma taure su ake nufi addani wal ma'azi da rago ne da taure harrama Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta alaikum akanku ku amil unsayaini ko kuwa tinkiya da akuya wanne ne aka haramta minhuma daga cikin su amma shtamalat alai arhamul unsayain ko kuwa abinda mahaifar matayen dabbobin suka dauko wanne ne aka haramta zakaran kana au namiji ne ko ko mace ayu hazil aqsam harrama hal zukuri al inasi am annas wanne ne aka haramta a ciki mazan aka haramta ko ko matan ko ko ƴaƴan da suke haihuwa a cikin su nabbi'uni bi ilmi idan za ku bani amsa ku bani amsa na ilimi ba hauka da sakarci ku bani hujja an kaifiyatu tahrimi zalika daga kaifiyar wannan abubuwa da kuke haramtawa in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya fihi a cikinsa ma'ana shi ce ma'ana min aina ja'at tahrim wai daga ina ma haramcin ya zo ne fa in kana min qibali zukurati in abin ya zo ne ta bangaren kasancewar dabbobin maza ne to fa jami'u zukuru haramun dukkan mazajen dabbobi sun zama haramun awil unusati ko ko ɓangaren matantaka ne fa jami'il inasi haramun in ko haka ne dukkan in an hana an haramta mace ɗaya to ya zama duk macen dabba ita ma haramun ce aw ishtimalul rahimi ko kuwa abinda mahaifa ta kunso zaujani haramun in ko aka ce haka ne to gaba ɗaya ma da macen da namijin dukkan haramun ne domin sun taɓa zama a cikin mahaifa famin aina taksisi daga ina kuka samu wannan keɓancewa da kuke yi ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu wa mu muqisan sallana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainihin muradi ajal ya man la shafa shafa'un kalla wala waladu da ubaydan wa farij karbahu abadan ya man la shabiya da waqar wala niddu antal giyasu li kulli khaibin wajalin ya barru ya haqqu ya man da lahu diddu farij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 wasalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin muna cikin karatu sai ga saidi Musa dan Maulana Sautul Islam wani risalul Faida a kayan Usman Bauchi ya shigo wannan mazauni